أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبتع الله صلاة يتشي بعمي شلول تبتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفوانية محرم 1435 يكالين دان هجرية lahadin daidai bai tsafo guni ko ne november 2013 ya kalenda almiladiya na ya ci gaba da katon littafin alfiqul muyassar nasir da kulle musulmin wa musulma ya sheikh amr abdulmunim salim shafi ne idan yi page 400 kitabu talako man ga tsarihu talaki wa kinayatuhu sọ̀ríhù tọ́lák yàwó ní ẹzàyà gbangba iná ndí gbangba gbangba lúgbé kí èmì gan rẹ̀ yàwó ní ẹzàyà yán expressly na waganciya nan ya zaji maji ganewa nan na na zan toro ne daga wagan wannan wagan yana waje nufi ne kiyo ya wala kina ya tunga shi e gane ja ala be gane imana e gane da dabo na gan, ko wagugan fasaru kiyo sai da shi jin fassara wa yayya wala ko ga jina mun o male gan yanna da muhimmanci sarawi man ga wa alfazu talaqi lafazi jina da ji amfani da yake ya wala wani tan qasim ila sarihatin wa ila kinayati wa ganda sariha na lafazi na cici filiyonin lafazi na cici bangbayinan wa ila kinaya kinani mai lafazi na shi kinaya ne mana e gan mm. ko mm. ko ya e gana lasan tatu da enwe noci na ko ko po e ko e ne da ya cin gana fa amal amal alfaz sariha amma lafazi ne cici gbangba yin nan gayi fa ka qawlihim ke gana jangaga anti talikun yawaya ko ila ga inu gan anti talikun wai mina na eza ya ci wayo moya wa ko eza jan amfani bele bazin wa yan at-talaq ya wala ko eza na talaqtuki ya wa ya wa ma tasarruf min lafzi talaqin bil lafzi ne diga ga agaje ba da lafzi ki bonan talaqo wani, wale lafzi ne ci ci ci bangba agbo ga ne baba go ne kiyo ya wala idza talaqtumun nisaa in kabla an ta masu gunna ya yi wa za tallaftun mun nisa kaza kaza wale da ko at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf wa tafriqun bi ihsan wale ga ne kici ba ga ya wala ga ba wa amma al-kinayatu amma lafazin kinaya shi fa ka qawlihim ke gane gaga sarahtuki ko faratuki ko gan khaliya ko gan bariya ko gan tazawwaji ghairi wa nahwiha ga ka kaulihim ke ga ne ga gan sarahtuki na wadagwa faratuki na ga wani khaliya ko ya wace bukan ko bariya na ya baya we tazawwaji ghairi da ji zan ci na jimiya ne yawo wanawu ya biye ne biyu ne lọ́rọ̀ yóò dọ́nà kó lafazin naji ńlá lafazin naji ńlá ma'ana ya walawo mumala ma'ana ya walawa lọ́rọ̀ yóò naji kinaya kame a ga lafaziri na gbaniyar sarah tuke ko fara tuke ko haliya ko bariya ko tazawaji gari biye ne biyu na kame a ga wula ma'ana ya wala na dole yo a ga kiyo agagan bibi yozo kiwe po ki ni ewe o sari bari nan ba ba inu wadan man mi gadi wi mbo imana mi wadan mbo ma ji kiya ma gagbe yi tuba mi danda ba na da ah. jihar kan nan gan biyun gawa juzu waje amfani mai yadda su ko? ko misali balin nan eh, wagwa su yi mai biyo kwagwa su yi jami'in nan daga lati ya mara ruwan lawan kisu mai zuwa amiya ko luni gwa wafe jikiyo wafe lugwa lọ́tọ̀ mi ó lúgbà ní gbáyàwó lágájọ́ ọ̀nà náà lọ́fẹ̀ẹ́ sí ìrìnàjò gbọ̀nà kí ọ gbọ̀nà kìlára sí kíwẹ̀ to avoid what shubha man da fallazi alaihi jumhurul ulama ana jumhuru yamma ji ta ci ubona anna man ta anna ma takallama bihi rajulu ye ga nazabaji gatiya limra'atihi miyuna min ti talaki ya kinaya ya walana fala budda dole yo fi gidani wa mi kibari ni yake cewa kwansu da yaniya ba ga fala ya kawo talaka biya zil kinaya ci ya walla wa ji faruwa da kinaya irin na jiya inda mu ya bayan man ba illa idan ta hadatin niya ma allazi illa inda gwaga ga to ya to lafazi na ciyana ganu da na biki lafi sari mina ma mabda sari huji fala ya ko fala ya bahasu fiha ji bincike ciwo an fiya an ni ya ba A ga yi nyawo ya ko tallakiki ko an ci taliku ne da ake ngole ne very express loko wa qad taqaddamat al ishara ishara go gali yani ma'ana bayani go gali yani ila anna rajiha kede ga nazabe gana fi zalika yati ati agona wajibu yake bari niya dole yo wa consider niya fisari giwar kinaya to lafazi na titi express to lafazi na titi gina ya kinaya nan da na lele uci ga ganyo ganyo ya bari nan ne ya wani ala mula da na bari nan da fi yiwu wuci a jiki nan wuci a fe wuci ganyo ganyo ya wuce na otun wai gana wani bai tiye tunga bayan bibi daga wani to ga ga wuya na ya wani ala mula odo mun jiga ga tubo nan nga malla sashen majigan da na gada fin be jigan ga wuta yi ya nan a ga u zaya amma da na ga lage ya fi ko wuji yanga tu do ne ne fiye da bu biyu na u ta ga ga na ga wuta ya a ga kwa ni shi da ne fin jabe ga kara da fin jabe <laughs> ko ga dubani zanaji na zanaji fushi nan wale normally mostly oto ya zai shi shi bai zaman lafiya wuri giya ganwa ya yi na dole wa ji fushi ko amma fushi ga da matsayi na fushi wuce abu ya hanta yi zamu ɗaya tuwe na sun wali gacin ya biya na nan wato fushi ga tun matsayi ne zaga yabin wani wuya wuce yi na na so yi miji giya nan wuya a kali ta fi tigan na tin matsala na kawai ga gasa tula a fani fi hukumi talatin gadubani ibn qayyim kan ko maza eh, e e na shishi eh adaji operation wuci ko ẹgbọ́ tábà yẹn kí ní jíjẹ́ ajíhun tí èrò tí ètì fi lẹ́kún mọ́rẹ̀ sókùn bí ámù gan àjí ló ti sàmìlì protest gan àjọ gan wà jíjẹ gan wà ní ya lọ́pẹ̀ ẹni wọ́n lè gẹ̀ tí ẹ̀nà kwai rubuto ba ta ba ta zaba ne je da haci na kuma barisa mamu mamudu ta a shiga ba damuwa ya wanda jiki a nan lama. ko za na ji tilas ga ainihi ya nan mutu ga ainihi ya yi jiki a nan iniya ko za na wato wato jimiya uwa jimin doca bayan misali za shi nufin ci ta shi rode mafatiya ba da su da jiga sallah ne umowa larabciya a ciye zafi nan dafe bin tu umowa larabci a sai ka sentence ga ogun anti ufe anti anti anti talikun ufe anti talikun anti talikun anti talikun anti talikun anti talikun ta magan wule tu mi gaji zo fe gan ni biya wannan aje ka admit din jiyo makanta wannan na to malam gobe mu tile da anti salikun anti salikun sai ga anti salikun anti salikun anti salikun imi na fe jiyo mu fe sambumi mun da ci makanta fe ga malam eh me gidawon shi mi tuwo na wula wula unga gangoci unga jin unga kuma da eh unga waya <laughs> to ba min na in ba yi min dan ne ga ga biyu ka shi wa ga ya imi na ji kiya yan wa ya e bon na wuce no tun wai gajiya na uwa to larabta hujjatu ni lo kwa ga ngo ji ga ni ku da za ji jin balarabiya anan. wani nufe ko fulani ko kenci ko gbari ko bature in ga shi yin cikin wuya yin yin wuya amma wajen lafazin larabci yuza ya tollar tuki ko anti-tolikun ko yana biya a cin gaga na ya wajen larabci wa wanda gabe nufe ko gabe kenci in ba yawon na ga Allah na wajen larabci wa ga wuce ya na kayan wa Allah nga jikiyo nga la ta ga mi kiliya ne ne wani ko e da ga yayi ni ni pe e e e mu to wa ki ya da nu ne ni pe ne ga yen na ene pa bi ne ki ya wala mu to ma ni enu pa yu ne ga do ne mi a zan bi nga do no mu ji ga dole sun ga su ta de la de la ti bi zo a وقد تقدمت الإشارة إشارة غلياني إلى أن الراجع كلينا زكبغنا في ذلك يتيان شاكونا وجوب يتبار وجوب واجب تيان يتبار النية وكونسيدة النية في الصريح يتيان يغنغا تتبان بانو والكناية يعني بلفظ الكناية يبايا لكم إلا اندقوا ما وقع في مجالس إلا ما وقع اندقوا ينغا فاروا في مجالس الإتقامي مجالس يلي كاليونا معنى مجالس يوكون تبونا دون مجالس majalis fitiya ban majalis ya fatawa wallawa alamu bai goyo ɗaya e, eh daga shi goro ni kaliyo mu ci gangan yana ga nuna e, ga anti talikun no le li kali guji kiyo li kali guji tabbatarwa bai majalisar fatawa nga malla hukumwa ɗari gangari bai fatawa yan ɗari rike sai wa da ilamul mulki na rabbil alamin ibn qayyim wajib bayani a extensively da ne likali na wunde kagbo na wa execute na. amma da ne mu fitina wunde kagbo na wa execute yayin na ne kagbo bayani wunde ne kagbo bayani kuyo ko mas'alayin gannaji jigofi littafi ne fejin sha'ar lotone da na ko a jami'u fi a kami talaki wa fiki wa latihi ya da muni salim jalladi miyo wundana igaga babba biyan talakan na zuba ne ya tawaci yan matsala handoci na jinwa yi iya gane je babi da hannun insha Allah matsala yin goro lafzu taharimi la ya kawo biyu talakun lafazin haramu go wani laki biyan wani layawa yadda ga ga yi gan wa shi haramu ya ne ko mi yawon lajin haramu ya ci taci mi yadda ga ga yi miwa ce in ba ya wahala don wani eh ah. a man ga wa amma kaulun rajuli limra a ciki amma ya gane da baki ga yi gan anti alayya haramun we haramu we yamiyo aw ko mu ga haramtu ki ala nafsi ya wala haramu ya kita ci mi fa mislu hadha lafzi yiri lafzi nan la yandarij wa gan dan ta ta fari ki talaki karkashiya express lafzi talaku ba wala ta ta kinaya ya tigi umma ke gada da karkashiya kinayi wuji wa ko bal huwa lafzu lafzu yo mukhtassun na'ata bi hukumin khasin da hukunci kayi ne ita tashi nan wala ta fi kafara na waje kafara ti wannan ala wa mun haƙi ata wa tahrimu qala ta'ala to tana daga ya na annabi ya wa nabi lima kila tuharrimu wa la la haram ya ti tashi we ma ahalla Allah laka yana to ya jan to ya jan halaliya wannan tabtaje boye wa dawa ta zuwa jika yadda yin wajo wallahu ghafurun rahim Allah ya tuyo ne faga zai umeguye kanan ene sababu nuzulin ayan nan anadi gadan katayen juwairiyo na na aisha gangan bi hafsatu ganci mazuku a ce jigaki anabe jihuniya katayen juwairiya bu a canigun gáà níbi láti yàn òtà gẹ̀dẹ́kátàwà àìṣọ́ ọ̀gájọ̀ gan inì láàájì kàrí ihun magafir ni ẹwọ ẹ̀tún yẹn magafir ẹ̀tún yẹn jẹ́ ìnẹ́bí orí kuma ga ka kata mi so mi so a jikiyo mi so a gunwa ci zalu o ti duda katun a ne bi be ti ya kata yin jiwe riyo na wunde lo kata yi mi ni mi ni zagu ba no be di eh anabi mmeji ke me we tun magasir bi ne fa anabi ai ma sharibtu illa al asal ade na fina zekiyo e fuko ru mu kata ubo ni wa be mo wa gun mu to tun ani feje lo kata yi mo ro be feje ya rasulullah ya ce ce ce inni la ajidu minka kuma magafir me wato magafiri bai ba na ka ka ta zaka za na shiga ah gaskiya ka ta juweri a wani ya fa fu mu mu inde maga ya ce wuya lokacin rubiya su kuma ta yan nan ne bai guyo ku <laughs> mata hankali da kai da kunna وقد أورد البخاري الإمام البخاري لا بصحيح البخاري من طريق يعلى بن حكيم عن سيد بن جبير عن ابن عباس سيد ابن عباس رضي الله عنه ما سكوت يدا بين ذروة فقال وقام في الحرام يكفر فنقا قينيو قام واجن حرام يامينا ko قام miyo lajin haramu ya ci tashi mina da na gagayi miyo قال وقام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأخرج النسائي الإمام النسائي لبي بأسنان الكبرى بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كده عليه الصلاة والسلام كانت له أمر يطوها عن أبي دي وشين زاجنا ويطبانا فلم تزل بعائشة وحفصة عائشة نانا عائشة يعني بحفصة ديما عدم وكنتها وعدم يلعب دوغننا hatta harrama to babu na ne digan wujan haramu ya ji ta cikin wurin fa anzal azza jalla sa kudi ya shiga ya yi wannan nabi ni matu alim ma halallahu laka tattaji mardata azwaj ila akhir al-aya ko wa qad rawa salihum min imam ahmad salihu ne ya imam ahmad ibn hanbal la da masailu al-masailu ya bubo an abi daga bayan babu babubo ga kultu ga rajulun qala limra'atihi idza ba'dilu tigayu ga anti alayya haramun wa nay ilimina wa ya jaramu ni wa nawa talaqa ko umai biye ni yake ya wala qala imam ahmad gan la yakunu talaqan ya wuce ajiya wala nawa aw lam yanwi wajiniya wajiniya e bogo yanzu ga ni wa ja ngal ilimi ya jaramu lafazi na nan inda mini alfazu ya talaku ba mujiyar kinaya umajiyar sariwa gbagbo ko, kawun gai ni yawon diyo wani hanniwa gawa yabanin na da hukunci hukayi Allah a hasari sai na muru da ya ciye matsala na ko? ya bago ya zuji kiyo ya zuji karayi A ji ma masana ne sai ba man gina na ji ma mahmud na bali ga ga zagayi nuga ya zagayi nuga an ci salikun insha Allah yawa ya nga ba ka kwana? a cikin ma muhammad ga ma muhammad ga a hujjar na sa da shi na jigan kan" matsala ya goro hukumu talaki salas bi lafzin wahid hukumci yanzu ya sake uku da lafazi ni sun wani jinufiyo ya zuga inu gan miyo ya sake uku ba gyara ke hukunci wo ya zuga inu gan tallaftuki yawa ya salatan zubuta ke hukunci wo ya zuga inu gan antitalikun antitalikun antitalikun zubuta na mi yi da shi na ke hukunci wo ko ya zuga inu gan tallaftuki tallaftuki tallaftuki miyo ya miyo ya miyo ya kíkí ọ tí ó kún tí wọ́n pẹ̀lú ìjìgá ni wà ń lọ́nà kó tà lórí ọmọ sálàntí kò yìí náà man gawa amma talaku salasib mujtami'a amma yazo ji sake guta yazo yayi mizu guta na ke ba bi lafzin wa wahidi bi lafzin mina ka qawli rajuli ke ganin labaji gagan an gagan anti talikun salasan yawo ya zuguta famislu haza man ga kotun kwacin nan la ya kawo bihi ya wala a ji wa biyu a illa tulkatan wahida sai ya wala yanzu ni jariyan ala hadisin nabi sallam ya ce ila mi to hadisin ya nabi sallam allazi rawa ibn abbas radiyallahu anhu na abla ibn abbas sai ce jalan biyu gobe nan magana mas'ala da mini mas'ala na hawa to ibn taymiya nan galo zaadul ma'arif ya di khairul ibadi ibn qayyim wa ali bayani ya dangura safai fatawa ibn taymiya wake lobe wale bayani ya dangura safai atato ni pagba ni ko igasa da lafani lani pa masala na na me ji wulke la ga ilin nabi mu igasa ti lafani ma sadi shaytaniya ibn qayyim man bi la shwa wuce to mo eh mai mo ti yamma ya suru na jima'a dikiyar maza ba na lobe yi nan ga da wani odo jimuru ya maza abi guni ne a lobe kiyan a lobe wade gu ya guta ni bi lafzin wa idin wadi kiyan wuta ta ji tabbatarwa ni ya e ganna macen ne ba wace kuro na fito ta ciyan manyan sun na jonin har to babu na mandoci matsala daga a shahari ni wuri a ji bayani yawe ya ce ba biyan fatawa yau mm. gan dalili kaza dana dalili kaza dana amma yana da ta ne koyi biyo to azan da yan ba da felo kotu ko laji ganewa man ba ce ma ga no ko ga ga anti talikun anti talikun anti talikun zuki na bana zubuta zai je ga zumi ga ne ga naga yanzu ne mu fara no ga dana nan ngai ngai je nuno yanzu ba ci biye ta ci no ga da ga wuce tauki biye mu fari sai sai to one فقد أخرج مسلم من طريق إبراهيم بن ميسرة أن طاوس أن أبا الصحباء قال لابن عباس هات من هناتك بابن على يكون طلاق ثلاث أشافك وفيه ala ahadi rasulillah zamani annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr da zamani sayyidina bakari wahida shufiyan ni zamani wuce fa qala ga ka na, zalika e na fiati naga falamma na fi hajji umar ka kuna biyato zamani sayyidina umaruna ta ta ya annasu ta ta ba mai legun wayo kwa nan su fito laki ko insha Allah ya ya protect ku ba u bayin nan ga an yi a sai billah e jojo la da kiyo ya wala ko fa ajazahu alaihim e e sai na Umar ciwuji tabbatarwa ya saki wuta mushi e ba ga jojo biyu gemu da rashin gemu ya saki uku sai zo bi lafazi ya wala sai na Umar hutu shikenan waje magu ga guri tabbatarwa وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق أخبر قال أخبرنا معمر عن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان كان الطلاق على عهد رسول الله غيا ولا وفي زمن يعني صلى الله عليه وسلم وابي بكر بزمن سيدنا بكري وسنتين من خلافة عمر قال لي يا غبا من خليفة سيدنا عمر طلاق ثلاثة واحدة يا ولا ينزل كنت يفي 1 فقال عمر سيدنا عمر قام ابن الخطاب لان الناس حقيقه زاني قد قد استعجلوا في امر زاني جاجيه اتين لمرينا كانت لهم في اناتن لمرين غيا تشاتان تيوبون زاني هذا في جيه تيوبو falau amzaina walayi ilawun ji tabbatar da zan dole ga biya sai ku na sai wuta wancan hanyar nan sai na murfe lawacin fa amda walayi sai na murfe sai na kilawu ala annal afla na ne asali na fi talaki salati ya tiyan lafazi ne daga jin tayin biya sake wuta na annahu ya kawai da gayya wala yanzu ni ga yi tabbatarwa wa inna ma amda wa alaihim umar sayyidina umaru wuju tabbatarwa jiya a ga ko ta'aziran ya bulu fa ta'aziru ma'ana enuna wa ta'aziran biyan wunna bebe wani yi da mai talahabu bi talaki ya zane ga zozobe ya wala yana wa ya tahawunu fihi wuce lula gangani be lambarin ya je je ko buguto buguto ko bai sauki nan wa min samma kana ibn abbas babu yufti bi hukm umar e wannan magana ibn abbas sai ba hukunci bai ga sayyidina umar yo illa yahillu lahu mukhalafatu wali al-amri e wannan gwanyo na wale ga wali al-amri bana fi hukumi mimma la yakhalifu hukm Allah ta'ala tiyan lalle hukuncin ya ce ci bana bai guyo ko aliya ta da lajnatu da'ima a ce holdin ya fatawayirin da ko amma shekha um, abdulrazak na shekha abdulmusin al-abbad mudeji bayani ya fiye lukuma wato nga ya tiye determination ya wala ya zahunci jọba sukun fulo ko ne gini fi na ngo ne ko umar jigar zai je ji to yana ne ewa wagan a jiki aba ko a ji kaza kaza ene waza na iga be jiyana ya inda kin do tilaji halal ya zan do cin mula magoyo jana mare koi koi ji ganewa ni mhm. wale masala wancan mai je kin le ba serious ne ko iga ci littafiyan aljami'u fi mhm. a kami talak ne a cin ya gaya wani ga alam ya kuni page 79 ya aljami fi a kami talak a ga alam ya kuni talaku talat alhaji rasulullah sassun mari bakin wahida فقال كرك كان ذلك فلما كان في هذه أمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم Hmm. ule ozo wọ́n lè ẹ̀dùn ẹ̀kọ́ ẹbọ́gọ́ lámàrí na ǹdẹ̀gẹ̀ ìsárawì ẹ̀jọ̀gá àdíkíọ́ ló matsala yin buru hukumu talaki qablan nikahi hukunci ya wala ka ne zo ya zo jiya wani ilaji ba ni nan gan, ilajin doro nan ga jiya wuya wo jira ni ako ko ya zabe shi shi a cikin zakalai ga yakin zaki kaza jiya waya wani wato ni dai maguji a hun ma ga ni na yawancin ni ga ka kuyo mun mm. ga wasu talaku qabla nikahi ya walla ne zaji kami wujin zaji ya wani la ya kan wa ji tabbatarwa li anna talaka e bane ya wala la e ya kan wa ji faruwa illa ala zati mulkin da wanda ga jin mallakawa ya wana imana wa yana yi yo yodo wanda ga wa ga wa yu ya mulaje yo yaya fala ya kawo kablan nikahi ya wanda ya ji tabbatar wa kami a faya wana ana faya ga wulo ya kama la yi wuta dubin raja'ati kabla talaki sai mina mai zai ga wayan yi wula shi malaya wana yanan nore wa ga wayi miya wa malaju ya waya wa ma ga wayi wula shi wa malaji kiya wa malaya waya wa kaji Allah ta'ala Allah la tunam mufte ga ga nika mula ga nika wa shartan ya wajha dan ba bai zo sharati yo kani adiya walanin kama fi qawli kam nasul ladna ga ya ayu alladina amru ya naja imani jina idza nakatumul mu'minat ya ga in zagi mu'minati jiyawo thumma sallaktumu gune ya tibiya ya biya ya وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي لا نذر لابن ادم فيما لا يملكه نسوچه wanda ya ji annabi adama ya ciye na wanda mulki wana ya wala itqalahu fi ma la yamliku kuma luji gwa yana uji wa ga wa uji lugwa yana uji mulki wa na ya wala talaqa lahu ya wala madabu fi ma la yamliku yana uji mulki wa na ya ki hadisin ne ga wayo waji nazuru yana wana kai na yaji ya wa nan gole lotun waje uji ga uji lugwa yi muti lotun wadda yi mai waga waye mi jikiyo waye mi ya ko da ya ba ga waye mi ya jinwu ya ngo ile ga ba zu ga yan onji unji ba ndorwa ko ba yi wo ga ni jinwu yi wo jikiyo wo ya o makara jini abe won wọ́n ti dẹ̀dẹ̀ iye gẹ́gẹ́ ọjọ́ ẹgbẹ́ láàrin èyí ọdẹ́ náà ní ọgbẹ̀rún ti àbẹ̀mí fún ìran láti àwọn ti jẹ́ àyán wọ́n dé ìmọ̀ ọ̀gọ́wẹ̀ yá yìí yóò lè dọ́nà kó àti ah. àgẹ́gẹ́ ṣíṣì ń láàjì àwà àwùgẹ́ yìí ǹgán ìmìndí ọ̀nà ǹgá jìnà òyìnrìyà náà ilé òdé gẹ̀gẹ̀ ọ̀gàn wọ̀ká lẹ́bìn gan rọ̀bí ọlọ́wà ga látọ̀láka ilá bá da nìkàfì látọ̀láka yàwó ládnàbọ̀ ilá sai iza e mai ga gan ya wuce lugwajiya illa ba da mulki sai bayanin wa wuce wuce jin mallaka wa gan wani abdul zaga gobe ne mai ibn abi shayba sannafu wa qala simak ibn harb rahimahullah inma nikahu ukudatun tuqadu ngaya woji ko se ndo cha se fifi bi gugwe mana aya o padona ne

ko eh ko jayiri jahilci yes ila eh, ga shi ngan lakana ka shi ga da kaza ya wai no ya wa gun yi tun ka no to wuju ya wani wula wuya ni eh. ke buta mu ya ba jara no ne ne de wai gangun gan ne da kiyayen ne de a da ifekta kaza na gaja gin zagin na jiya an gbe gin zagin na gaja a a. matsala yin goro hukumu talakul mu'allaq hukunciyar talakul mu'allaq talaku na jiki nan na Allah goyon wani misali bani ya ba ga yin yugan waje ga zumba gomi waya ko ji gani ako ngo zo wa lumi za ka zai me da ji wa lumi za ka zai amma waje ga sa ni za ka zan so da karo shi ba mai mai doya eh sharafi ko ji gane ko ta zakazan na mi dai magana waye ga wagarugwa zakazan biyan ba goma oje magalugwa zakazan da biyan ba bo ci ugwa ga mi dai ga yaji guni biyu gaskiya noya eh iri na na yi ki hukuncin wo wọ́n gbọ́ gan yẹn méjèèdè kí ọ wọ́n ẹjíká ṣe wọ́n

imi waje a cikin wato waga da ba ka zaga jin ba goma kunde mana kina su jin ba wa felo gesta kunde lo gesta kamilo su no so felo gesta su da su ngai mu ta ga yoyi awai ni e uya zuwa jo la ezu bi careful fa ila ila ila ila ya ba ka fi ni ba ka ko ji ga kata eh ba ka ji ko ga kata kata eh ka kata yin yo lóòlé wato action shi dambo na ya zashe lagu iki nan ìyàwó lánàá ke rí a gada jẹ́ kó gájẹ́ mọ́ lè jẹ́ kó gájẹ́ kàtà fi jẹ́ jẹ́ kama na jẹ́ kó ẹwọ́ tí wọ́n náà ni wá gẹ̀yẹ́

yawon kun ga wasa ga wace min ji bayani yi ko laji ji gane ba wajen an ga labarin nan wardrobe wani susuci yau kuma da bi wife wani matiya ni wardrobe wani wọ́n mọ́ jẹ́ wọ́n gbé ka zo da su laɓe gado waje ya laɓi ebe da ke eh, eh, kowa duro da biwaya wacce a tiyana wacce kwakwatu gaje kwanwaci kayi imi obe ju je kawai yau da gama da hannu ebe dana wade ya biyo fe ju wade ya duka jirgin gaide sako wade gai wa ta zunga ewon nan an ni jiwo an ni jiwo an ni jiwo rabuwa mi na daba ga wani kaza oge wa kalle ga kaza jaya wai ba shi kenan ba ta wani an kan yi lu jijiki nan wani sun kwaku nan eh kun da wani eh? wanda ya gwada fele a nga ga yi da daji ka yi wuyo shi na shi yi wuyo gaji wuyo gafi yadda tili ba ko da ake tuyar da ci yau in ta tura ci shi ba ganci <laughs> no ya gogo wa ya mai bata jiwo riga to what eh, ya kotu kotu ma inu wa duda lani wọ́n ti wíya wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gan jẹ́ ẹ̀kọ́ ní ẹgbẹ́ kata wọn ní kata ní ti dán wọn ní ẹgbẹ́ kata wọn ti jẹ́ kata

ọmọdéjì wá ní ẹgbà dá níbi orí bá níbi orí bọ́rọ̀bọ̀rọ̀ sí kẹ́nà lọ́dọ̀ wọ́n lè rà ní gẹ́gẹ́ wá ń gá ibi ìṣára ní wọ́n lè yàwó ní rájí jíọ ń gá tẹ́lù ẹgbọ́ ní rà ní gẹ́gẹ́ wá means of communication yóò ń gá dánwọ́n <laughs> matsala ya guru hukumu talakul mu'allaq hukumciyar yawon lana a agobe yin doci da oga kazaji ya miyoya wa amma taliku talakil sharutin a mai zula yawon laulun gobe sharatin doci fakadi zahabar jimuru jimuru shida ila hukuyi ga yawon lahunci gaji tabbatarwa bi ta hakiki sharatul mu'allaq alayhi bi tabbatar wajin sharati wajina luwane wa khalafahum jama'atun min ahli al-ilmi zan wace min ya min ya man jo mazugun ahli zaun shi ba fa qalu in arada bi zalika taliku at-tanjiz mun ga ga mun ga ga lula lagwayen wuci etiyan jijubo fa ya kawo talaka bita ake ki sharti ya wala ga ya tabbatar ba ki sharti na ga ya tabbatar nan wa in arada al hadd aw al man'u ala fi'li shay amma ga papa ganwu ya za ko dariyan wujiya ko un kanza yake un ga jiya man fala ya kawo talaka bita ake ki sharti ya wala mun ta tabbatarwa bishira ki wuciya wa talafu fi hadha al-akhir man jada tin labe ci yan hal yalzimu kafara tun ba dole la kafaru jin fa zaba ba'du ahli ilmi sashi mai ci mada ila lawa ila luzum kafara fi zalika ga dole la kafaru jin ko wanda aba ga iru mila na za yin kubaili aimani lagawi za mu to magana ga lagawi no wala al haqu yaminu lagu kafara yaminu lagaw maje kafara shaykhul islam ibn al qayyim wa ga gawar rajihu fi zalika e na zabe ga unti ta zuga ti ga wannan anna talaq al muallaq dai ya wala na agoye ndoci na ala agoye ndoci la yakan wa ni tabbatarwa illa in arada rajulu bihi at talaqa inda gwaza na ga wannan ga baya wannan walla bi taqiqi shaji bi tabbatar wa ya wuce wa amma in ka na lasa sabilil mani amma mun ga ga wani ga ga wuce ga bude mun lan mu kayan wuce jin awul hazi ko mun lan ya ko dariyan mu jin wuce wala talabu umade niya wala maksada umabba wala watar umade umade umade niyan wuce wuce fi hukunta la gan wala wula fa kafir an zalika kafaratu yamin zanan da aji kafara yan kuci kin wayan ga wayo wajen yana haka mara ibrahim yau ji gane o ba ji zane ga yi yugan waje ga da e visa kan zai jimi oya ngo ji ko, ako alali mene da ni yugo na ini wu je ga da da daga wu ya gaga biyu ya ni don gofi ya wannan gala ngo ji gane ako amma hmm. ngo e ga no ngo ga ngo ga da e visa kan zai jimi oya òtí ìgbẹ̀yẹn náà wọ́n gbá náà wọ́n lé wá gán wọ́n lé inú a inú gálò ń bá agámọ́ kájà ń ya gán wọ́n àdíjí àrùn wọ́n àyá wọn àgbẹ̀tọ̀ náà tó wọ́n àdíjí àrùn yàwó àlà àmá dé jíjọ lákàfà rẹ̀ yẹ̀mí inú nẹjí nnaga yi sáàṣì yẹn gẹ̀rẹ́ mọ́ yọ ọ̀dọ́ òjì mọ́rù gán wọ́n dẹ́gà gán ti yàwó àlà ọ̀dọ́ ìmùkẹ́yìmù bẹ̀yà na ga na buka gana ima da la sarun da cibiyar insha Allah ta'ala riga to that ne littafin nawa dalilu ala zalika dalili ya tiya ci ga ma afrajawa wal asramu fi sunan al-asram wen gan da sunan حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجمع نو قاموا نيقى ليلى بنت العجمع نو كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم أم سلمة وكانت إذا إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقهية ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت inna kulla mamluki la hurrun wa kulla mali la hadi wa hiya yahudiyya wa hiya nasraniyya fa qalat yahudiyya wa nasraniyya khalli bayna rajul wa imra'ati ga dalili ya ganana ngai al-asram la ya sunana ko mutla isnad lo bayan abu rafi'in ganna ga ne laila bintul ajma gam kullu mamlukin laha ga wujin dondo mai yawuna wuya wa kullu malin laha ewon doro na mai yawuna hadi wula jikiyar wani mutuwa da wayya yahudiya na zajunci mai yahudiya wayya nasaraniya in lam tutallik imratak gawin nga yahudi ko ko wina yahudi ko nasara kaga baga be yi miwa nan aw da farik bainaka mura ta ko ka ga takano be yi miwa nan qala nga fa ataitu zainab bint ummi salama mutila ba zainab mai yayin ummi salama na wa kanat zainab mai yayin ummi salama na ma fi idza zikrat imra'atun bil madina aga tun gindo ci madina fiqhiya na daily ne fikiyu yana zikirar zainabu aga to kiyo to zainabu ye qala fa ataitu an ci dabu fa ja'at mai ila ya wuci zainab wuci ami tumi mu dabu fa qalat gam fil baiti aruta wa maruta in ba ya ni abu aruta wa maruta ya damo fa qalat zainab fa qalat gam ya zainab ya zainab ja'alani allah fidaka innaha qalat gam inna kulla mali laha hurun. inna an ga inna kullu mamlukin laha hurun. wujin dundu ne yau nan wuji wani gwaji wa kulla mali laha hadi ya wando ne mun yau nan wuji giya mutuwa da wayya yahudiya wayya nasraniya fa qalat yahudiya wa nasraniya khalli bayna rajuli wa imraati azaba da yayin gangani be inwe ngo le ko ene pa ne ki o dole niya wa dambu wa jiga woni tawa ga waje za fa ta ta asfa ummul mu'minin fa arsalat ilaiha wuce da bayan hausa ne ya ummul mu'minin na wuce za ta dabu fa ta ta wuce dabu fa qalat ya ummul mu'minin ja'alani Allah fi daka inna qalat idza kinna ga inna kullu mamlukin la hurun ga wujin do nan gadi nan nulu gwaji wa kullu malin la hadi yawan do nan mun gadi nan cikin wuri ke mutuwa wayya yahudiya aw nasraniya fa qalat yahudiya aw nasraniya khalli bayna rajul wa imra'ati azaba gina yawan ne bai yi qalat fa ta abdullah ibn umar فجاء مي إليها وجد باب لابن عمر وتبيب بيويد أبوبي فقام مي على الباب وتجي يقوم فسلم وتمجي يسلم فقالت قام بيبا بيبا ابوك فقال أمن حجارة أنت دقتاك بوتيا ام من حديد كاشي دقا ينقبا انت ام اي شيء انت كان جوه afatananti aftatki zainab zainab ya fatawa wa aftatki um wa aftatki ummul mu'minin ummul mu'minin hafsa ya fatawa falam falam taqbali fityahuma wa magwa fatawa za ku baban naja فقالت يا أبا عبد الرحمن جعل الله فداك إنها قالت وكل مملوك لا حر وكل مال لا حر وهي يهودية وهي نصرانية فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وجدت كفارة يا kutiji wa khali na rajul wa imraati amma la zaba dina ya ngani bi inuni waju dilalatu minu dana wa pa abo waju dilale gaje anal itqa eji eh ala da lugwaji ko ala da ji ko ala da lugwaji in kana in kana la biya bi hadha tariq kaga wa ji tabbatarwa nya daga kondishon na ya fa talaqu yanzu yalzimu min ba bi aula wa talaqu to min ba biya wula. kaga waje kaza kaza gaji misali Na lazim ba ba lamisa za tali illa in arada bi rajulu at-tanjir wa annahu yakfi al-kafaratu fihi wa hiya kafaratu andanaku wa kadhaba tawus ila adam al a misal za tali mutlaqan amma tawus wani loto ga daga ga irin daga oga da kaza ji ne oga ya tawus to ile ga nna wudde ga dora ala sabili at-tanjiz aw ala sabili al-hadd aw al-man'i wa goga yabo ko wala ya wala di tabbatarwa ko yawon zo wo ko dare yan wujiya ko ko wala wọn kan wala yanda turu ga ah, fa kadar wa fira zaka ani bi jureji akbar ibn abbas ana bi annahu kana yaqulu gam bi wai ya zo shi kutiyar biya wallahi wani kiyaye wun yanzu da kultu ga kane ya rahu ya mina nan wani ga kuti shi kala Allah a rahu wata wuli yau tashin Allah ga wani hazmi fil muhalla wata na dosai wa kan na kala bin kai ma da kawai ya jama'a na salaf wa kala fi lamun mokil ibn kai mai bai lamun mokil ga wasa hawa ta zu an ikrima daga ba ikrima min سنيد بن داود ابن علي في تفسيره أنه أنها من خطوات الشيطان غير نطو من خطوات الشيطان بودو لا يلزم بها شادينا ولا بنا هذه لابنا وفع عن شريح قاضي أمير المؤمنين علي وابن عباس أن أنها لا يلزم بها طلاق وفع عن شريح واتى دغيبه شريح ميلكالينا يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود قال عبد الله بن مسعود anna la yalzu biya talaku ke dai gari la wallahi to biya nan huwa mazhabu daud ibn ali ne ga mazhabin daud ibn ali wa wuji bayani on ba ne tuji wa kawli da malik ne eh, ma halafa bi talaqin zaka kuci da ya wala nan alashin la ta falo yake yunga jina ma waya ka kawai yake yunga in kallamti fulanin fa anti talib in kallamti fulanin fa anti talibun ka kala cikin abin zaka ne waya fa kala ga la ta talib in kallamtu yin zabi da daga gabe zawo ce wuya ya anna talaka la yakuni bi yadi yabune ya walla wanda gwan zagiwa in sha'at ko tallikat wa in sha'at amsakat nga ba wuya nga ba sun misali bani ya da gani mi gan ga da ba to ya nga le gba ko un lo unga lo nga ni jiki ya ya so unga da wa gun wa ya ka lo gun wa gun jiki wa gun ya ngoto jiki yen na ngo le za na le ya wala mo da kwan za ji bo nga e la e chile ye ga na sábùlọ́rùn ẹlòmí níwọ̀n ìjẹ́ sọ́nà kó adẹ́sọ èṣì ló bí ẹni amma ya àmá ẹ̀gbùn kẹ́yìn da ya da shiga takin a tabi ne ba za mu ci gano wọn a jigiya wọn a yi la a cinaga amma oli oli dai ko ya ga iri ne ya zo ɗuya biyu ya zo ya biyu ya ta bugu waje da ba ka zawa waje da ba ka zame waya ka ga da dokin da ban nan yiri nan nan goyo zuji kiyo yanzu to zame lamari yiri nan ya ta wale ga babiyar talak yi so gani ko idiji litafi aljami fi akami talak wa fiki wa adillatihi ila masalan wati liku ga wucin page 22 wo ulagabe kéde àràmù yóò ní ìrìnàjà àwádé bú ìrìn ebú látùdọ́mù ìwòyánú pẹ̀lú ọlájíká níwà wọ́n bí ó rà ní nàìjíríà jìí wùdí àgbẹ̀ ó gẹ̀rẹ̀ báyé bóhùn ẹgbẹ́ ogun gan wùí wùdí tí ó bá ní nàìjíríà kwandoroji ta wafe ju jafeji sheri tu san wasan me ya ba ga me ya ba wasan na yi umajin nan umajin nan lafiya, zaman lafiya wa kaza wa kaza wa kaza ya bugo ya du duji kiyo mulawun ya yi wa ya lafiya da gin doro na gani irin da jinan a yi sa asalin kajijin fana biyu allah wa nu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a nufi za a sun gula ta mar'atu talaka uktiha ha za juga da ganwewa ga Allah ya junya ya ta tafrika safata ya goye ne fi wani lawo juya ma wani tun ka akwai ba lawo ya jiya ma fa inna ma laha ma kudira laha yana kayu na ga wadiyo wanda zanu to ji to su da yana jin docha amma ga ba ba yi ba jin docha ga be yi a ga ba zane ga jiyan nan ta jiyan wani da ji ra al-bukhari to abu dawuda da baga ungwe yayin zagi na wada jiki nan wanda wa wada wa ga Allah ya ji wuya yana wa ga wa ga Allah tu don ya lugwa Allah tu don ya yana yan najideriya page 41 bo hukumu talakun nufasa wal mustahada hukunci ya zula in wuya in zagi mai jikiyo wajen in zagi mai dan jaji ma ne ya tara ya jin jaji mana da hukunci ya zane jayila yiri ni uro kemin ko in zagi ne madokulun bi ranar na ayi ume jayila na ko a cin hagata yin zagi na yaji nifasi na ungwayin a yi umar da nifasi bayan wakar kala ibn jiraiji ibn jiraiji ga ga kultu ya mubnu dinari ga ga mubnu dinari a tutallaku nufasa'un laisa ha'idan a yan zagi da ya ji ma umar jahila wa ya ja faƙala amurwa amurlaji ha idan. lamar yayin zagi na yi da nifasi na a hannu haka wuya nan jeji yobe lambar yayin zagi na ibi haile a cikin haka wuya nan kemini ugwai wa ya yi mi dan haila na cin ugwai wa ya yi mi dani ifasi ba wani musamman fiye abdullahi zaka ko قال ابن جريج ابن جريج قال كان عطاو يكره أن يطلق الرجل امرأته حائدا عطاو waju fe nafu ne daga yi lugwa ne daga wani yi ya yi mai jahila nan kama ya kira wani talika nufa sa kim nan wake na bana ga yi ya yi mai jigi nan waji da fasi nan waji gagi mana musar na fiye abdullahi zaga bu ya gane na wudan amma in zagi na tsoyeji istihada nan ko ebe yi wo ebe na hukuncin istihada hukuncin zanali nan wagada page 55 at-talaqu bil isharati ah. ezu yayi ni be kiyan be ishare aw bil hamsi ya wode fie wode fie wode fie san bere ngo ti fini wo ko ko wale ga bayani ga bayani ga alfazu ya talaq kuwa ga hadis sala amma da yake na ko yake na ke zai ga yin ga ali ki bi ali ki ko aw aw wa hafi gili ali ki me wala tare azami yaji ko mu ga sarahtu ki me gwa ko mu ga faratu ki me ga ne wai ko ku ga hablu ki ala garibi wani yanayi da ya shaƙa ɓata nan ƙwalin da alfafin kiji nan kinaya ji ko? yanayi wa ga gabu banin nana ɗaga ta zuga dokun don doyen majici ta nan ga e ji shara e gana ju gana yawon shala ya gwanu gagawo amma zane gayi jigi ya jige yi ma zane gagawa nan kowa gane ko zane gayi jigi na kuma gagawa nan kun gaji ishara ne da jaji fahimta ga ishara ne yawon lagayi kpawonan to yawon gala a cikin gagayi zaga aka yin wayi wuya na menu kanin ga kile ya ciye gan yawon laga kaba na wani yawon na gala ibn hazmi wa ga almuhalla na wa abkam wal maridu bima yaqdiru alayhi min as-sawti aw al-isharati allati bi ga man sami'a qat'an annahu ma arada at-talaq ga al-abkam digina wal maridu bai zane wa ma'ana zane shi a gaya walla bai ma ya kajiru alaihi bai na ga ya ji ya gurgudu ya yi kwanan mina sauci ko bai bere ya bude dino ta sai ga gama wakili a sarauna ko awil isharati ko ma bai ishare allati na to bi ha man sami'a zane ga wunan gadi ya yake ne an annahu ma arada atlaqi da zagu ba ne ne kwanaki nan ya wala nan ne ga ibnu azmi wafaku din ibn qudama al-maqdisi wa ga littafin al-kafiyo wa wala yaqau talaq bi ghayri al-lafz illa fi mawdi aini wayya wala tabadi tabbatarwa ma yi lafazi ya zajiya sai da sai da naguba ahadu zai al a iza ashara bi talaki wa ka talaquhu in ga ji ishara yin ya ga da inu wa yin ya mu be inu shikenan gwan mu da bi biya kuma ishara zan do na madawanci madanin ko ga yana blame pa ne maka ya wannan gala ya taji ila li'annahu ya taji ila talakin fa qamat wato ya bone jigin ne ilega wunde bukata yan wulu ga da yimi winan fa qamat isharatu ishara na ya jigin na jidaya fa unjikin ya maqam nutqi ghairihi kan nikahi wa yikini matan kibo matsayi matan yagan wale ya e jigi je wali ya zawo ko amma ga ko jiwa jiwa jiwa ishara kun ga ajiyo mara aki na shuga gan waki yallo bai ishara kun waki waki ya fedu waya kawai min al'adad ma a shara ilaihi wale in ga gan wayi miye nan ga ji ishara su kun ga ji ciyo ba da tabbatarwa ya hana ishara ta kalam su gairi gi e bane ishara na jigiji na diye diye bin lafas na zanen jijigi a nan gane nan ishara ya diyo su ka iya gangan wani wa magarin akhrafi amma zane ji ya e jigana fala ya kawo talaku bi isharati ishara na wajina a luton li'annahu la darurata bihi ilaiha e wannan zane gaji ishara mun ganga wani darura kiki lauja da ji ishara wuta ganga wanda yi falali mun ganga ho to darura na alu da ji ishara nan dabwa falam yasi minu biya ko wato hali wuce zaman diga ishara ji wa luton wa ta zuwa kan ni kai kiyawo jina ko ga asani ye baci mana da yawon ala ga ga gaya ga yawon zuwa wajen amfani da yau ko? ni ya maki ya damobe ko? ga fe da na guba da na yamma fari ya jigi ya jigi amfani wa bai share ga yi baci iza ka taba tola ka zauje ti wani wawu ya zaga kan nan wayan yin yawo ma kpaga waka waya wanda ga Allah ga ga tabbatarwa liana hurufu yufamu min asari wa talaqi wala lafazi yuro ne zaji fahimta ya fiyo ya wala nan ashba nut wani ngato na biki beki jan mutufe daga lokacin wa in ka taba bi shay'in e zaga da gwa e da ya wala ka da doki la ya tabayyanu ne ya wuce nu kana wa tiyana ka kitabatu bi asabi bi asbihi ko ya ka gani bi egwa gingini uji Allahu sada tin ta tiyo tuciyo aw fil hawa ko ta ko ko da fiyo fa zar kalam Ahmad annahu la yakau ga ne Imam Ahmad ga za zarin ga ya wani ya wala naja ya anna kitab ya anna kitabata ma la yatabayyanu ga ne ya ne zakka ma ci ya a le ya nan kala hamsu bi lisani ke zai san gin tara san guro gwanin wani yo bi mala ya sumo hene da jawa nan wa kala abu hafsi abu hafsi maga ya kauli annahu kataba hurufa salati abu hafsi maga no mun ga haji tabbatar da bana hurufin talaka gun ko jiba ga kitabatu bi bi mai bi mai binu misali bani la kwala wo da zongon ci ne ne ya da dukkan ko mu fe ka anti salikun mun ga ga tiyare mun da ka da tiyan Undi wuka undi wani bayaru lasun gaba wani fiye tali kuka ci cin tali kadun ku ga tali kun yau biya ko a tali kakkan yanzu ma malami yana cule a yi tukusa ko ta sọ́lọ́ ilẹ̀ ohun jẹ́ ní àrínàkó ìmọ̀ àmàmàdì ga ǹgá yìí rí náà tó jẹ́ wọ́n àti kíyàn wọ́n àti tabbatarwa ẹgbọ́n ní zanúwẹ́lì kíyàn aliyanu kana abu hausu na ganyi na je lafazi to lagatu ka ci ko muka muka ba tuti ko zongo ko no ji wona mun hadi tabbatarwa nga eh nga ka imam muhammad magan nan na wai ke yi dai wasu wasu ko za dai san tara sanguni bo muladi dai dai dum ga tiya na anan manga kultu an wale ga kuda ma ji ba ga wadanda daga alkafi wa kultu ga to wal asabu an ala ta kawai ga ta zuga na ko kun tabbatarwa li hada lam yubayin maqsadu ya bane nan bani wala an ju bayani wala buda mi ti had mi ti had wa niyya do yu lafaz bi niyya uludi kiyo uludi dede wa au ma yakun maqam lafz kal isharati min al-akhir aw kitabati almutabayyina wa illa fash ba bi hadisi an nafsi fa inna mata lam yantiq biha la yaqawta la kawo ne gunga ta ku ya wala hadisi yan aji imam Muhammad ga misali ya isa ibn Ibrahim ibn Haniya ne saburo ani rajuli yaktu bi talaqi imraati ala wisadatin aw shay'in yace zaba gina na kaba kibana wa kaba tutiyo ga an ci talikun ko imra ci talikun ko tallaku tuki wa ka ba mu amma wuji bai rulari waje alkalan wula gani bai tawada wani lagwaji gini muci illustrate ba wuri hannu ko yi jiga uko? ko wuji fahimta yana mai ganin to wuje lagwaji na wuci fiye jin wani kewaye ka ba wani nuwa ne loro ya waje aliyu ba zai sun santa ko wadda zana hannu jinan kalan ga kadik talafu fi hadi cin libati ga mutum faka an lam yakun fi bishen kiwa ga imam Muhammadu ba hukuncin dole ce ya ga wuce ba nan wa kadik talafa fi ahli lin fa minhum man amda huwa qawl ibrahim nakai wa shadi al ibrahim nakai gan ba al imam shadi a ga zane gani din ya wala hasan al-basri maganan wala wade ya ga ya ga dan da ci nan ta da zaga ga yi miyu ga hanci alayya haramun in ba tola ku ga zaune na bayani gobe da ya rubuta kiya kun ji tola kwa ila ya rigato wo ya insha Allah no ya nga ba so gona ngole do no ko agan ya wala di kiya han ya wala mun ji tabbatarwa dole ya gane da abin ga gan tallaqtuki insha Allah yawo ya unga ba so ko ne dole ne mu tafsilu wa kin bi roji a ga ya wala amma da ya gan tallaqtuki no ya mu ta fara ji ba diga insha Allah ga tunna to Allah ya bude tallaqtuki yi insha Allah da ga gona na kunna kowa ji fahimta da nan hadisi biyu Raira radiyallahu anhu ga annabi za aljami'u aljami'u fi kami talaki page 165 ga hadisi biyu Raira ngam kala Suleimanu ibn dawud ga Suleimanu ibn sulaiman ne ga annabi daud da allah ga la tufan laila la sab'ina imra'a nan ne miya to bayan zaki 70 kullu hunna bata in zagin ciya ci bi gulami qatilu fi sabilillah bata a amaji yaji baji shi na jawu ne ko sai jona fa qala law sahibu aw al malak malaika ce gungam qul insha Allah gaga insha Allah falam yakun umaga falam tati illa wa illa wa ida min nisa'i ja'at bi shiqqi bi gulam bi shiqqi gulam ɗimin e, wuce ba ta gani zuwa ji zai magi mini agona sai zai yi zai ni wuce na wake magi na tsoya jiga shuma a nabi za a sallam wato lauka na insha Allah lam ya hanif nga insha Allah wugan yau ne ko eh ka fara kyau ne wato ƙwallowa ko wa na darakan lahu fi hajjatihi na masu kun gajo taimaka ce tabbatar wayan bukatu ku ẹ̀dàrà bẹ̀rẹ̀ gan ẹ̀dàrà àlìkọ́ ìlú ìtàkùkú tí àmọ́ wọ́n ń ṣe àláwò lábí ìtì bébí à gbọ́dọ̀ wọláyì sọ̀kọ́ arúgbà ń bá tàn ń ṣe àláwò mi àdàbí ní ìtì bébí à wọ́n mi ká jẹ́ wọ̀lá àwọn وقال طاووس وعماد بن أبي سليمان رحمهما الله في رجل قال لامرأته yake zaba gina ga yin yugan an talikun insha Allah ta'ala yau ya unga ba su gona tawus gan bi amma ibn abi sulaiman gan la ya kawa la ya talaku ya wuce ala musannaf ya abdul razak galugo wa ana ta da ba tawo radiyallahu anhu qala in qala anti talikun insha Allah ngai za ga yin yugan anti talikun yau ya unga ba su gona fayin sharar da gaira hannun sai zubatun wula'un wula'un laushi kuma a jika ka fara amma kata da ta yasu ibn muawiya ta alhassan albasiri ta ibrahim na kayi a gaza dowa na gaya ganyo ya yi sha Allah gana gaya wancan jihani kiyo wala wancan jihani tabbatarwa musamman fi ibn abi sheba wa amma imamu ahmad amma imamu ahmad rahimahullah fata wa kafa fi imam Ahmad ya ji kini cigan wucin wa qala an la aqulu fi shay'a miya ga doro cigan nabwa na saliu saliu ga su yi labi ga bi imam Ahmad ga ne baba mu nan ga wa da shahidun mutum ba shi ba ga an rajulin talaka imra'ata wa tasna ya zaba gidan wayin yuya ma istisnawo jina ke istisnawo ga insha Allah fa qala imam Muhammad ya sal gairi da bila to cinga kila lawa cinga imam Ahmad lima la takuru fiya kila ta ga cinga na wa qala inna talaka la kafarata e lahu idan ga ni ya zai mai kafara shi ya ware wala sa huwa bi manzilati al-yamin inna majiya eh? na majiya kutija ya na al-yamin ka wata la kafarata lahu ko to huwa qawl al-hasan al-basri man ciga gaide sarawin ko am ebogo agato ku fi ma yazharu li munin abdul munim salim hafizahullahu ta'ala ga yana zaƙe ga mutu tula ya dince mu mutum. le ga ga raji wani jawazul istisna ne ke talaq bil mashi'a idza ji istisna huko ga nawa ya sha'allah Allah abu na ba wa annahu idza allaqahu biha lam yaqal la sai mi aqwal al ulama wa daga ga wa daga di istisna'u talako ko ege ege ne tatu na ndiki an mm ya amma to kaze ji magu ya ne so ne ga ne giyo nga ade ti salu bekiyan da insha Allah wuce yau ne zo Allah tsare ibn Abbas ne ya ce zane ga gani mu ga an ci talikun insha Allah ne ibn Abbas don wa jiki wa Allah na iza kala rajuli li zaujati anti talikun insha Allah fa ya talikun ga asar nana law saha da ma tawaqqafa Ahmad rahimahullah fi hadhihi al-mas'ala wato asar ibn Abbas ne ga ta zuta imam Ahmad ya ji kini tiwa imam wani ga mutum ibn Abbas e bone itijaji bi asar ya sahabe mudamini usul ya mazhabin imam Ahmad ibn Hanbal ngo le dono ko e bogo e ga ne ide dikio ndeji e ta matsala ya yi goro da ga gani miyo gani ya saki rabi no ya saki gafi no ya saki gafi ya gafi ko inda gani ya saki niyare wani gani ya saki gafi ko miyo ya saki gafi ya gafi ki hukunci ya ke egan wucin وقالوا لدافع يعني الجامع في أكام الطلاق كو page 170 فصل إنه من طلق نصف تطليقها وبعضها أو طلق عضوا من الأعضاء ما حكمه كون قم يقوى نواجي ميقوى يا wadda ya? ko daga eh mamanu za ku gan daga ya shi wa shi fiti me daga ya shi wa shi fiti ji saki amma daga ya shi wani shi miji musakiya ko da ya shiga daga ya shi na kawo buwa shi ki ni wuji saki ni amma daga ya shi wa fiti miji musakiya ba ki hukunci ya ga iri na nan wọ́n gbé shi ṣíṣí jí náà sàárì ẹjì gun àbí ìdẹ̀nà ọgẹ́ ẹgbẹ̀gẹ̀ ọgẹ́ ọgẹ́ wa tatliqul mar'a nisa tatlika ba da tatlika takau bihi talqatan kamila aga ya wala ga tabbatarwa complete li annaha la tataba'adu wa la tatajaza ya bane zaki wuce ya bane ya bane ya wala wato lafazan ga miyo ya saki ni wale ni go yo wani ya wani wuce ake ga ka kayan قال الحارث بن عقل رحمه الله في رجل له اربع نسوه yace gaba gina je yi guni nan fa qala kungan bai na kuna salatu taslika tim ya sake wuta la ga yaye eh. ngole <laughs> ewa eji eh, eh, landula leza wawa leza wawa wayo ni agunya im za dai ni guni mo je mi a sake wuta yayo tu gan <laughs> kala gabanat kullu wahidatin min hunna bi salatu taslika tin gole ngoto imi ne ba ta gaga be buga zandoro mi yawo sake atu

kala nga iya ka tun na sake wasu ga zaune na gumi nan wa ga yi miyo ga miyo ya sake ga tun ga tafi ma'ana wuya sake ni ani na wani wa ga sake ga mai ga cewa bi lalo bin lalo bin lalo kuwa ga tun na suna ga da sake ni na wani son da fahimta na bi shewan wanga bai ganna don hamad ibn abi e sulaiman yani bi qatade a ala daga fi rajulin kunna law arba niswa zaba gina dai mi buni na? fa qala la wunna wuci ga mi buni ni ga baina kunna tatliqa ya saki ni la ya dina tu gashi buni na zan duwa mini yau ga gashi yan gashi qala ga ala kulli waidati min wunna tatliqa wato zan dora mini mu to ne saki ni wa al hasan al basri da ba hasan al basri rahimahullah fi rajulin lahu arba niswa yace je mi guni nan fa qalu kunna tatliqa ngato mu saki da ba ta su gabi qala kull wahidatin min kunna tatliqa ni mini saki ni ni gadi no ne ko e ga ba ta yi guni guni ga ngol nga je mi go guni ga yani zai musulmi kiriki especially ke ga ya lu sunna da yi mi ne gan lokacin a a'a naji ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nakala salu fi masailihi salu la bi masailu ba gole salu ne yi ma muhammadu yo abla to me yi ma muhammad aje gane ja to fe gin baba na maje gane ja te gin baba be no a jibe document jo mi takado ana bi da bai ma wado wai za kala ga an ga gan an ki tsali talikun nisu tatlika ya za shi shi ga yi ga miyo ya rubin saki au sulutin ko miyo ya 1 over 3 saki au rubu'in ko miyo ya 1 over 4 saki ma na miyo ya gafi ya gafi fa ya da anil kamali ma muhammad gan ya saki ni ga da complete يروى عن الحسن والشعبي وهم بن عبد العزيز يعني مذهب اذا نطق نصف او ربع او ثلث فهي واحده to ya eh, zaga bai gani ni ku jinga na ti yi waje saki na ti yi ya? ko wa waje gana ko ko na wa ya ki hukunci ya yi rin na jo gbogbo na kazo ẹyẹ dambo na ẹgá wọ́n yi nan ẹyẹ mọ́ dambo na ẹgá wọ́n yi nan gundunu bẹ́ wọ́n bẹ̀ sẹ́yìn náà ga gundunu bá ya bá ní nan ko

ko maciwe aushe minki ko man yanda timini na ko ba talikun yu ya mudi saki a to fayya tatliqatun a ga ya wala ya saki ni jigani saki ni donani qultu amru cigato warajihu ene yana zabe ganin kiyo at tafriqu baina ma yazulu wa ma yanfasilu min adaiha wa ga ribe la da sakaniyan yana yana laki abu wani bai na laki abu mana yana ga wannan kan wani, bai na ga wannan kan zabu wani ka shari ke cina wa sinmi, ke yi kana wa zufuri ke kina ke fundununa wa ma la ya zuru yani bai na ga wannan kan zabu wani kaliyadi wa rijili wani awi ma ke gwanan ke bicina ke na biya a ganin almuwafaq ibn qudama al-maqdisi wa ga al-kafiyu ga wa idza unda al-kafiye shi ya share ba guyo ko wa dogan ibn qudama wi ezu na to hol musila bo sa na bila beni musan adilita ti la kinji wo ya na ko amadilita ti ta kinji amadilita ti la pitiji lita ti la ta ti ga yi al'umda mutum da tulaka mare al'umda filfiki ya ibn kudama muwaffaq ibn kudama al-maqdisi ngai litafin ya zakin yo litafin ya zata ci shi ngai al-kafin wato ko tibe da nan litafin ya zabi di shi al-muguni ko da ji ganewa so wage ba al'umda filfiki e ganyan almost the most reliable thought yan mazhabi hanabila shi wa wafe ku biyo amma ga da alkafi khilaful wa wafe tirito bi ma'ana wakil mazhabin hanabila jo an imam muhammad gan an ni zakaza gan an ni khallal gan an no le ko ba ta di sai mazhabi ya wato fi dono ko khilaful mazhabi wa tirito amma ga da almuguni khilaful alim wa fi bayan ma'ana khilafu tsakanin mazhabin hanabila mazhabin hanabila da dalilin doro kuyo wato ibn kudama wato ya ga wai mai ga alkafiyo ga wai za tallaka juz an min zawjatihi ya zaga ga mun ya fati mai ci minina kai mun gongon ya fati mun ji saki ka fulutiha ga wano ba tiriya na kawai mu ya daga ya gbara wa lofiti na sake ta rubi ha ko ma wano ba foye na kai mu aduwan min ha. kuma gaba an wata mini gaba shi yayi ne ka yabi ya ke guna wa asbi ya ko ko gwajin ginin ga zanuwa ne ga irin da ganin tulli kati mu ga ga duni mana saki dauna ni li annahu la yataba'adu ya bani yan naje ga duniya fa idafatuhu ila al-ba'd idafatuhu ila al-jami'i wata idafa yasaki nu jillo bayan gaba an wata nan jeji yo de ji ba ne kan bayani boye bane gani ga wai za mu kalki safi wayin adafo ila sha'ar wa sinni lam yaqa ga amma wa ga gangan na funduno ya na kiyo ya na iko ya wa jiya eh ya wala aji tabbatarwa li'anna hadhihi tazulu wa yakhruju ghayruha e wannan na da ngoji na majuya ne ma ganyi be hmm. wa ga ga wa tihu ya gba ni ngole ukuga ti maya ti horoga yi woga ga wa fundunu ya gba di kuga fundunu wa ya fundunu roga di kio nga yi a ti ando ikan mo a ti ya ibnu ah ibnu kudama mula bayani wuce biyo wa ya khruju ghayru hako falam yaqa bi idafati ilayka riki wa ina adafa ila riki wa dam'i wal araq lam yaqa ila gashu jato a biyo na gewaya na gewa wajen saki ko na miki ne wajen saki ko da hannu kwayan wajen saki ngole yawa a jiki yawa la a ji tabbatarwa babun na ba so sha Allah ta rai ga inda jiki hannun iga inda ji babun na ba ne ga daidai to ya ci ala duya ba ne ga ci bici nan sai ce fadi kata matsala ya yawa la ɗan eh yi na complicated sarari na rai dole ya da katunci dole ya da ji kato ya fi kiwu alu sunna je ji kato ya fi kiwu e ji kato ya alkur'ani e ji kato ya sunna e ji kato ya fi kiwu e ji e, wa asaru yin sahabi gani bai ta biyu da shi za wa ya ji ne zagan ma addini magan ya ji kato ya fi kiwu a wunde daidai na jana yare a ne gaji ya ce ca laduya ba ne gaci bishin da ce cufa biyu jama'a shi yi biyo ne wallahi tallahi man na shi man wuce ko fitace su ne a daidai misalin fikiyo je misalin a kawiri ibn abdulbari na tamidu da nan ga listin kari ibn kudama ko min gaga lumatu litikadiya ke min wa ba lumatu litikadiya ibn kudama ki da wani gungo dola alumdatun wọn ba wa dola alkafin wọn ba wa dola almuguni wọn ba ya bo masailo a shehu islami ibn taimiyya na ke na gagashi don gudun tiya gidan ke ya ce misali ya fi kiwon na jore yago fi sabili layi iga ṣe doshi yi ko iga kuwa ji fi yiwu in the name of wa a yi ji ya fi kiwo abu kaga wajen misali ya kama ga yi masala sallah masala azun masalayan zaka masalayan ji masalayan tahara masalayan haila masalayan nifasi masalayan yawaji masalayan yawala masalayan kulu masalayan talaku masalayan buyi bata ka za ku yanzu jifi sai cuji bare yi su halika Allah biya bika sha da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh